Masu saurare sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyyar muryar Arewa. a ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com Jama'a assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Litini 23 ga watan Yuli. Ibrahim ka Kalmasi Garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC kafin ku abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Ministocin kuɗi na ƙungiyar ƙasashe masu arziki sun ce akwai bukatar karfafa yin shawarwari da ɗaukar matakan magance barazanar da bunkasa tattalin arzikin duniya ke fuskanta. amurka tana ta baba ko shugabannin ƙasar sudan ta kudu za su yi aikin da zai kai ka kafa mulkin demokuraɗiyya a ƙasar wasu 'yan bindiga kuma a afirka ta kudu sun kashe matuƙa zai goma sha ɗaya da jikata wasu guda hudu to kani labaran kenan za a ji cewa wasu 'yan masarautu uku a jihar kebirin arewacin najeriya na korafin an musu daniya a gefe guda kuma an shawarce su cewa argungu ya wuri da duru su kadai ba su iya kawo canji in ba su hada da gwando ba domin dukan mu haƙƙi a gare mu masarautun nan guda za kuma a ji cewa an yi wani babban taron jaddada muhimmancin zaman lafiya tsakanin mabambantan al'ummomi a yankin agadis na jamhuriyar nijar kamar kowace ranar Litinin, sarfilo hashin gumal na tafi da shirin sana da rashin tayi amma duk waɗannan ko kuma ko kuma dai ba dai da rashin ta yi ba sharhul gumal na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya amma duk waɗannan sai wa sha labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa jummai alli ministocin Kudi na ƙungiyar ƙasashe masu arziki da ake cewa g20 a takaice sun ce ɗarɗar game da harkokin cinikayya da siyasa suna barazana ga munƙasa tattalin arzikin duniya jiya lahadi ministocin suka yi wannan furici bayan taron kwanaki biyu da suka yi a birnin buenos aires na ƙasar argentina a sanarwar bayan taro da suka gabata ministocin sun jaddada buƙatar da ke akwai na ƙarfafa yin shawarwari da ɗaukan matakan magance wannan barazanar ministocin da suke wakiltar kasashe masu arzikin masana'antu da masu tasowa sun bayyana cewa tattalin arzikin duniya yana bunƙasa to amma sun bayyana damuwa akan abin da suka kira kasada ko kuma barazana na gajere da matsakaicin lokaci ba su ambaci amurka a sanarwa bayan taro ba amma wasu daga cikinsu ba su ji daɗin matsayin shugaban amurka donald trump akan kuɗin fito da ya ƙarawa kayayyakin da china da kuma kasashen turai suke sayarwa a amurka ba amurka tana nuna damuwa akan alkiblar shirin samun zaman lafiya a sudan ta kudu tana mai faɗin cewa shugaban ƙasar salva da shugaban 'yan tawaye rick macha ba su nuna halin shugabanci da ake bukata na samun zaman lafiya a ƙasar ba a saboda haka ya yada labarin fadar shugaban amurka sarah sanders ta ce amurka tana ta babar ko waɗannan shugabannin za su yi aiki da zai kai ga kafa mulkin demokuraɗiyya da gudanar da harkokin mulki yadda ya kamata a ƙasar a shekara ta 2011 sudan ta kudu ta samu 'yanci daga ƙasar sudan to amma a ƙarshen shekara ta 2013 tarzoma ta ɓarke a ƙasar akan fafutukan neman iko tsakanin shugaba kir da tsohon mataimakinsa mr macha sannan kuma an sha keta ƙa'idar yarjeniyoyin tsagaita buɗe wuta Magarorin da suka yi wani taro a birnin khartoum a makon jiya sun kasa cimma daidaituwa a kan ɗaunin iko a tsakaninsu hukumomin ƙasar afghanistan sun ce jiya lahadi wani bom ya tashi kusa da filin saukar jiragen sama na birnin kabul ya kashe akalla mutane goma sha shida da raunana mutane sittin bam ɗin ya tashi ne 'yan mintoci bayan da mataimakin shugaban ƙasar na farko abdulrashid dostum ya koma ƙasar daga gudun hijira wani mai magana da yawan 'yan sanda ya tabbatar wa muryar amurka cewa wani mai harin ƙunar baƙin wake ne ya kai harin abdulrashid dostum bai ji rauni ba ƙungiyar isis ta kamfanin dillancin labaranta da ake kira anak ta ce ita ke da alhakin kai harin ta ce ta auna harin ne a kan mutanen da suka je tarbar Dostum. Tana ikirarin harin ya kashe da kuma raunana akalla jami'an tsaro 115. Abdulrashid Dostum tsohon shugaban 'yan tawayen Uzbek ya koma Afghanistan bayan da ya fiye da shekara ɗaya yana gudun hijira a ƙasar Turkiyya. A wani labarin kuma rundunar 'yan sanda ta Afirka ta kudu ta ce 'yan bindiga sun harbe suka kashe matukan taxi guda goma sha ɗaya suka kuma jikata wasu sosai lokacin da suka buɗe wuta a kan motar kiyakiyan da suke ciki. Wani babban jami'in 'yan sandan ƙasar ya ce mutanen da harin ya ritsa da su suna kan hanyar komawa Johannesburg bayan da suka halarci jana'izar wani abokin aikinsu. mutum na biyu cikin mutane goma sha bakwai da ke cikin motar sun tsira babu ƙwarzane. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Cikin kwanaki biyu da suka shige masu aikin ceto na ƙasar Spain sun ceci kusan bakin haure 800 waɗanda suke ƙoƙarin tsallaka kogin mediterranean zuwa ƙasashen turai kwale-kwalen dogarawan gabar teku sun ceci mutane daga jiragen ruwan da suka cika fiye da kima a zirin gibraltar da kuma kogin albonan waɗannan wurare suna tsakanin ƙasar spain da gabar tekun arewacin nahiyar afirka ƙungiyar lura da ƙaurar bakin aure ta majalisar ɗinkin duniya ta ce a bana kurin fiye da mutane dubu goma sha takwas daga arewacin afirka suka isa kasar spain kasar spain ta maye gurbin kasar italiya a zaman kasar da bakin haure daga nahiyar afirka da kasashen syria da afghanistan da kuma wasu wurare da suke kokarin arcewa daga yaƙi da talauci suke son zuwa domin samun rayuwa mai inganci kasar italiya wadda take fama da yawan bakin haure ƙarƙashin wata yarjejeniyar da ta kulla da ƙasar libya yanzu ta fara mai da su bakin hauren ƙasashensu maimakon neman musu mafaka shugaban hukumar kai ɗokin bala'i na ƙasar iran ya ce jiya lahadi girgizar ƙasa mai ƙarfin maki biyar da dubu tara ta girgiza lardin sha a yammacin ƙasar kusa da kan iyakata da iraq ta raunana kusan mutane 150 ya faɗawa a gidan talabijin na ƙasar cewa mutane 146 suka ji rauni ciki har da mutane 20 da aka kai asibiti domin a masa jinya. Jimai Ali aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. to sai mun aikin gafara saboda tuntuɓin da aka ji da farko to bari mu fara yada zangon a najeriya inda wasu 'yan masarautu uku a jihar kebbi najeriya ke zargin an musu daniya zargin da ɗaya ɓangaren kuma ke cewa ba haka abin yake ba daga shiyar sakwato ga murtala faru sanyina da cikakken rahoton jihar kebbi dai ta kasu ne zuwa yankunan manyan masarautu hudu na gwandu zuru argungu da yawuri to sai dai masu gangamin da suka kira kansu kungiyar haɗin kan masarautun zuru da argungu da yawure suna korafin mayar da yankunan uku saniyar ware yayin da yankin masarautar gwandu ta mamaye komai kama daga ayyukan ci gaba har ya zuwa na rika mukamai sani haliru maiwa shine shugaban kungiyar ta masu fafutukar eh wannan gangami dama mun fara yin shi ne da niyyar muna son mu ga yadda in Allah ya da 2019 mun tsaye da namu dan yankinmu dan argungu ko yawuri ko zuru ya zama gauna saboda idan ba gauna muka yi mu riga mun ga da cewa ba duk abin da muke bukata ba za mu samu wannan ha'incin da ake yi muna mu muka sa saboda mu ke zabe me wani irin rashin adalci kuke gani an maku yanzu nan ka duba minista daga gondo yake gauna daga gondo yake an ambassador ma daga gondo yake yanzu duk appointments din da ake bayarwa duka gaba daya nan ake kawo su amma duk da kake wannan bayani akwai wasu da suke rike da manyan mukamai daga waɗannan yankunan baka ganin wannan kama dan wato kwatanta wani abu tunda an baku waɗannan mukamai mataimakin gona kowa ya san a siyasar Najeriya je ka nayi ka ne sakataren gwamnatin kuma ya dawo ya ce shi ma dan gundu ne shi kuma ci bausa din da ke garin mu a nan cikin argungu gaba ɗaya gaba in ka duba sai sace sace yake zuwa garin su ana ganin kamar akwai wasu yan siyasa da suke turo ku kila ku share musu fagen shigowa wata takara ko wani abu babu wani dan siyasa da ke turo mu to sai dai a bangaren gwamnatin jihar na tuntubi shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin jihar Suleiman Muhammad Argungu duk da yake shi ma ya taba jagorantar wani yunkuri makamancin wannan a can baya argungu ya wuri da duru su kaɗai ba su iya kawo canji in ba su haɗa da gwando ba domin dukan mu haƙƙi a gare mu masarautun nan guda hudu. Saboda haka waɗanda suka yi wannan ina ganin ko dai kila bisa ga rashin sani ko kuma bisa ga wani son zuciya amma sun hana da turba wadda in suka yi haka nan to ina ganin kila ba za su kai ko ina ba domin in aka yadda wani bangare ba a sa wani bangare ba to kaga za a ga da cewa kamar ana yaƙa wasu ne a wancan lokacin ah, ka jagoranci ire-iren wannan gwagwarmaya shin yanzu me ya bambanta wancan gwagwarmayar da kuke yi da kuma ita wannan da su waɗannan suka fito da ita a yanzu to kaga murtala bambancin ta ni dai bisa ga cewa mun yi jagoranci wani lokaci kuma har yanzu muna nan ya kamata ya kasance in ba wani manufa ke akwai ba an kwasa kowa to kaga ni ina argungu ban san an yi ba gare ka nike ji in har ya kasance wato akwai zaɓi da ake yi na wasu a yi da su wasu ba a yi da su to kaga an fara masa ga kuskure ko kuma masa ga son zuciya yankin na masarautar gwandu dai ya kunshi kananan hukumomin mulki goma daga cikin 21 da jihar take da su yayin da sauran yankunan uku na zuru da argungu da yawuri suke da kananan hukumomin mulki goma sha ɗaya murtala faruk sanyin na muryar amurka daga argungu a nigeria To gaida Murtala da wannan rahoton daga Najeriya kuma bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda mahukuntan yankin Agadas suka yi wani babban taro na jaddada zaman lafiya tsakanin mabambantan al'ummomi. Daga birnin Kwanni ga Haruna Mamman Bako da cikakken rahoton. A ƙarƙashin wasahar Majalisar Jihar Agadez ta wakilai ce ake gudanar da taron nazarin matakan ɗauka domin tunkar matsalolin tsaro tsakanin al'umma da ke zamne kuma ke kumshe da jama'a da ke da bambancin aiki kamar manoma da makiyaya kuma ƙabilai iri daban-daban. Muhammad Anako shine shugaban Majalisar Agadez ta wakilai. Anako ta taimakon gwamnatin wannan kasar ne tare da gudunmuwar kungiyar pro mediation kwamitin zaman lafiya na jihar agadas yagga cewa ya wajiba da ya shirya wannan ganawar da ke kasancewa ta musayar kwarewa da ke gare mu haka ma ta zamanto ta ƙarin ilimi wa juna ababen da za su kawo gudunmuwa domin kawo ƙarshen rigingimu a cikin karkara da ma jayayya tsakanin al'ummomi haka ma wannan ganawar za ta sa mai nazari game da asulin rigingimu da matsalolin tsaro da na siyasa da ma na tattalin arziki a cikin wannan yanki Wannan taron ya shafi da'irorin da ke arewa maso gabas na jihar Agades da sun ka hada da na yankin Kawar da waɗanda ke gabas cin yankin Ayir na jihar Agades sai da'irorin taskiyar Tanut da kuma Guri. A lokacin da yake ɗaukar magana magatakardar ofishin gwamnan jihar Agades cewa da Alhaji a Tahir Adam ya yabawa waɗanda suka shirya wannan taron inda ya ce zai kawo ƙoƙari wajen tabbatar da tsaro da zaman lafiya tare da kwanciyar hankali masu ɗaurewa tsakanin al'umma. A wuri na wannan ganawar nasara ce ga waɗanda suka shirya ta ganin cewa dukkan masu haƙƙi a wannan taron an cuɗanya da su a wurin wannan ganawar a cikin babban birnin jihar Mu na Agades abinda yasa nake godiya ga waɗanda suka shirya wannan taron da waɗanda suka halarce sa da ya haɗa da jama'ar jihohi guda biyu domin samun hanyoyin da ya kamata a bi wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali mai ɗaurewa wannan ko dama shine gurin da shugaban wannan ƙasar alhaji Muhammadu isu ya sanya ma gaba tare da birji rafini firaminista so da garuruwan da ke iyaka da juna da ke halartar wannan taron dama ce ta samu a gare su na tantamnawa tare da neman hanyoyin magance matsalolin tsaro a cikinsu haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar zuwa a da Haruna da wannan rahoton. A shirinmu na hantsi za a ji cewa. Shi kifi wake masara a wayannan abubuwa ne wanda ba hana shigowa da su ba da su da kamar dabbobi nau'in dabbobi awaki shanu tumakai da sauransu wanda mu muna karban duty a kansu amma kuma su wayannan wanda ake yaƙi da su suna amfani da wannan daman suna shigo da su sannan kuɗin suna amfani da su wurin karfafa nasu yaƙi da suke yi To Allah shi kyauta sai kuma a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton yanzu kan bari mu za ku gefe guda sarfilu hashin gumalle gabatar mana da shirin na ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum. A yau ma muna jihar Jigawa kan batun zargin da wasu al'ummomin jihar ke yi wa gwamnati na cewa ana ƙoƙarin ƙwace musu filaye da gonakinsu na noma da suka gada tun iyaye da kakanni kuma suke dogaro da su wajen tafiyar da rayuwarsu tun farko dai mun ji ƙorafin kaɗan daga cikin mutanen da wannan tsari ya shafa na kafa katafariyar masana'antar sarrafa rake da hamshakin mai masana'antu ɗan ƙasar china mr lee ke shirin yi a wasu ƙananan hukumomi hudu da suka hada da gagarawa su latan karkar da garki da kuma taura muka kuma kawo muku hirar da muka yi da mataimakin gwamnan jihar jigawa barista ibrahim hassan hadija wanda ya ce mutane ne ba su fahimci yadda tsarin shirin wannan masana'anta da gwamnati ke ganin wani ci gaba ne gare ta da kuma al'ummominta da ma ƙasa baki daya a yau za mu ji tattaunawar da wannan fili ya yi da ɗaya daga cikin mutanen da suka tsara yadda wannan aiki ya kamata ya kasance tun farko honorable shehu liman wanda a wancan tsohuwar gwamnati na ta gabata shine dan majalisa mai wakiltar kaugama ciyaman a majalisar dokokin jigawa mai kula da harkokin filaye da gidaje wanda shine ya wakilci majalisar dokoki a kan batun shirin masali suna nasir fil hashin zan ce wannan tsari da aka yi na zuwa a nemi kamfanuka zuba jari a jihar jigawa an yi shi ne bisa kyakkyawan niyya ta yadda za a amfana a samu kudaden shiga sannan a samar da aikin yi ga wannan matasa na jihar jigawa a wancan lokaci amma shi tsari na karɓa filaye domin yin kowane irin aiki tsari ne wanda yake a kowace gwamnati takan dogara da dokar karɓar filaye ta ƙasa shagacin land use act a sashe na ɗaya na wannan wannan doka ta ba gwamna ƙarfi wadda shi ne yake da an ba shi amana dukkan filayen da suke cikin wannan jiha domin amfani 'yan najeriya don haka shi kuma sashe na 28 na wannan doka ta faɗi yadda za a karɓi filaye domin yin ayyuka domin amfanin jama'a kuma tsarin mulkin najeriya kashi 44 kashi da cikin baka ya ba wa gwamnati dama ta karɓi fili domin amfanin su jama'ar to a nan bayanin shine akwai sharuɗa na karɓar fili domin amfanin mutane farko dai dole a sanar da su sanar da sunan da za a shi ne dole a waya da kansu cewa menene za a yi a wannan wuri menene sa a gare su na biyu dole ne a sani nawa ne za a biya diya da kuma in ɗauke mutanen za a yi a samu masu wasu wurare in na noma ne in gidaje ne aka cewar an mai da su ta yadda cewa rayuwarsu ba ta galabaita ba na uku wanda shine mafi muhimmanci lalle ne ba dama a karɓi fili gona ko gida na wani kamfani ko mutum karin kansa sai idan don amfanin al'umma ne amma idan za a karba hannun kamfani a ba kamfani doka ba ta ba dama gwamnati ta karba hannun kamfani da ba kamfani ko ta karba a hannun mutum haka ta ba wani mutum ko ta karba hannun mutum ta ba kamfani wannan in aka shiga irin wannan hurumi to ya zama wajibi shi kamfani ya zama cewar zama zai yi da masu wuri domin su yarjejeniya su yi ciniki ya saya a nan gwamnati tana shigowa ciki a matsayin mai shiga tsakani domin abu ne wanda a ƙarshe zai amfani mutane. To tun da ga sharɗa ka fayyace ku da kuka zo a wancan lokaci da aka bujiro da wannan zance na shi Mr. zai zo ya wannan kamfani kuma za a samar da yanayi na samar da noman rake a wannan yanki. Yaya kuka tsara waɗanne sharɗa kuka bi waɗanne sharɗa kuka gindayawa a dangane da wannan batu. ni a wani lokaci a matsayina na a wakili na kawgama a majalisar dokoki ta jiha zan iya ba da misali da taron da aka yi na zuwan dangote kan wani abu makamancin haka wanda ake magana a sa gagarawa a mai girma na wannan lokaci dr sulami a com ya kira mai martaba sarkin hadeja da hakimai na kawgama guda hudu da shugaban karamar hukuma da ni a matsayin wakili da shugaba na mai allah na wannan yanki da kuma shugaban manoma an zauna an yi bayani kuma an ba da dama da duk wanda bai fahimta ba ya tambaya kuma a ƙarshe an fahimtar da su babu wani wanda zai rasa gonarsa magana ce ta shi wani hamshakin mai kuɗi wanda zai sa jari ya zo a auna gonakin mutane shi dangote kenan a wani a dangote mm. ya ba da iri na wannan rake su noma in suka noma a ƙarshe a zuwa auna abinda suka noma a biya su wannan shine abin da aka ba da umarni aka ce a je su hakimai su sanar da masu umarni daga tai a tara masu gonaki waɗanda wannan abin zai shafa a fahimtar da su a wayar da kansu akan cewar ba mutumin da zai rasa gonarsa kan wannan aiki da za a yi to kaga a gwamnatin abin da muka tsara shi ne shi mai zuba jari ya zo ya zuba jari ya samu ribarsa shi su masu gona masu ƙasa allah ya kawo musu hanyar da a maimakon su noma gero da dawa za su noma rake wanda a ƙarshen an saya zai ninka ninkin ba ninkin amfani da su samu kan gero da dawa da suke noma ko masara to wancan wannan lissafi da kai mana a ƙarƙashin tsarin na dangwata kenan a ƙarƙashin tsarin shi kuma na wannan na mustali iya kuka tsara abu eh, hakikanin gaskiya tunda manufa ta gwamnati ba zai yi a bambance da abin da aka tsara a kogama da dangote da kuma abin da ke horaga ga gadi ba sai dai wakilan ce canjin gwamnati ya sa su wa'annan da suka zo yanzu su canja tsarin da muka yi kafin watakila ma canjin ne da aka zo na mistari watakila ka gaya mana waɗannan hanyoyin aka bi to amma a wace gaba kuka bar lokacin da gwamnatin ku ta kare a wace gaba aka bar shi wannan zance kafin waɗanda suka gada su gaje shi mun bar wayan abubuwa ne akwai hukumar da kafa da kira jiga invest wato kamar wata ma'aikata aka buɗe musamman ta zuba jari aka ba ta hurumi wato na tattaunawa da kamfanunuka da suke su zuba jari kuma alaɗe kusan nake da mustali a cikin waɗanda suka wannan hukuma wacce take shiga tsakanin gwamnatin jihar jiga ta wannan lokaci da masu zuba jari za a ba da a hekta dubu goma sha biyu ba kuma ba magana bayarwa ba ce a wato an ware ta ta noman rake a wannan yankin amma tsarin da aka ba wa mustali tagwayen tsari ne kamar da ake da shi a kaugama da dangote na cewar babu mutumin da zai rasa filinsa a za a auna gonaki daidai awon gonaka a baka iri ka shuka ka sayarwa shi mai kamfani ta haka kowa ya amfana babu wani wanda ya zama cewar an kuntata masa ko an cuce shi so wannan haka tsarin gwamnati eh, aka yi kuma akan haka muka bari amma idan wani suka gaje mu sun canza wannan jadawali ko kuma sun yi wani sabon tsari da su masu kamfani ta wannan kuma ni ban da masaniya. to amma ai daga baya an zo ana magana kamar wani abu mai kama da biyan diya ga su al'ummomin da suke da wani kai a wannan yanki eh, kana so ka ce ku a tsarin ku ba zancen biyan diya kenan. babu da zamu gwamnati ta biya diya na farko dai ba ita gwamnati ce za ta karba ba in ka ji ana magana biyan diya in gwamnati za ta karbi fili domin yin aiki na al'umma kamar yin makaranta yin hanya asibiti abu ne wanda ya shafi moriyar wannan al'umma idan wannan aiki ya bi ta gonar mutum za a biya shi diya a gwargwadon irin abin da yake da shi akan wannan fili a kamar doka mara tanada da wajibi ne a samu wani filin a bashi ko kuma a biya shi da diya wacce za ta sauƙa masa neman wani filin ya ci gaba da sha'aninsa na noma ko kuma abin da ya shafi mahalli in da za ka duba cewar a zamanin gwamnatinmu an yi gidaje an yi tituna a kusan kowace harkwata ta karamar hukuma na jin a ƙarshe dai bakwai suka rage kafin sauka kuma babu inda aka taɓa hakkin wani wajen wani hanyoyi in sun ta gidajen mutane za a zo a yi kismi a biya mutane hakkinsu a ƙalla mana ce maka a wasu wuraren ma mutane suna allah allah wannan hanya ta ta wurinsu domin diyar da za a biya su suna iya mai da ma wato ginin da ya fi wanda aka rushe musu da ita wanda ta al'umma ce domin dole ta bada diya ta yadda cewar wanda ya rasa mahallinsa ya zama cewar bai kuntata ba kuma a ƙarshe ma ya zama cewar ma ya mafi son abin da ya faru akan ayin da yake a da hmm. ah, wannan shine abin da mu muka bari ba mu bari cewar a karɓi gonakin mutane ba sauraro kun dai ji yadda ta kasance a batun takaddamar da ke wakana tsakanin gwamnatin jihar jigawa da wasu al'ummominta da ke ƙananan hukumomin gagarawa salatan karkar da garki da kuma taura za mu jingina wannan batu har sai mun samu sabon bayani sannan za mu sake waiwayar wannan batu yanzu a madadin mahmud ibrahim kwari nisar fili hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya a gaishe ka yanzu kuma ga jimai ali da labaran duniya amma fa'a ta takaice ministocin kuɗi na ƙungiyar ƙasashen masana'antu wato masu arziki da ake cewa G20 a takaice sun ce ɗarɗar game da harkokin cinikayya da siyasa suna barazana ga bunƙasa tattalin arzikin duniya. Jiya Lahadi ministocin suka wannan furicin bayan taron kwanaki biyu da suka yi a birnin Buenos Aires na ƙasar Argentina. Amurka tana nuna damuwa akan alƙibrar shirin samun zaman lafiya a Sudan ta kudu. Tana mai faɗin cewa shugaban ƙasar Salva Kiir da shugaban 'yan tawaye rick macha ba su nuna halin shugabanci da ake bukata na samun zaman lafiya a kasar hukumomin kasar afghanistan kuma sun ce jiya lahadi wani bom ya tashi kusa da filin sauka jiragen sama na birnin kabul ya kashe akalla mutane goma sha shida da raunana mutane sittin bom din ya tashi ne 'yan mintoci bayan da mataimakin shugaban kasar na farko abdulrashid dostum ya koma ƙasar daga gudun hijira da ya je cikin kwanaki biyu da suka shige masu aikin ceto na ƙasar spain sun ceci kusan bakin haure 800 waɗanda suke ƙoƙarin tsallaka kogin mediterranean zuwa ƙasashen turai To masu saurare da takaddun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Jummai Ali da takarantar na labaran duniya da Salman Abu da ya haɗa mana sautin da kuma injiniya mu na wannan lokacin jan Ellison ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.